This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 29 ga watan Nuwamba. A babin rahotanni za a ji cewa an shiga murza gashin baki kan batun sahihancin gyarar matatar man Najeriya NNPCL da ke fatakwal ko akasin haka. abu ne mai wahala gaske yan siyasa na tilas kai musu yadda suke so in ba haka ba sai su zo ba wai kawai su fitar da kai ba in aka fitar da kai a kulluma wani sharri duk wannan shi ke kawo abu nan idan kuma mun waiwayi batutuwan zaben shugaban kasa a Ghana za a ji cewa dan takarar jam'iyyar adawa ta ndc john mahama ya ziyarci zangon nima da daren jiya idan mun so samun rage kudin zuwan haji Idan da kowanda ya yi niyansa ya je hajj eh, ya samu saucin shi kamar kowane daren ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda hassan maina kaina ke gabatarwa inda yau shirin zai sake taɓo batun lakurawa da sauransu sannan da yake yau juma'a ce za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar ministan harkokin wajen kasar ukraine ya kira ga takwarorinsa na kungiyar tsaro nato da su wa kiev goron gayyata zuwa wani taro a birnin brussels na kungiyar kawancin tsaro ta kasashen yamma a cewar wata wasiƙa da reuters ya bankaɗo a yau juma'a wannan wasikar ta nuna yunkurin ukraine na sabunta kokarinta wurin ganin ta samu gayyata zuwa nato wanda yake ɗaya daga cikin shirin samun galabarta wadda shugaban kasar volodymyr zelensky ya bayyana a watan jiya domin kawo ƙarshen yakin wanda mamayar da rasha ta kai a shekarar 2022 ya haddasa ukraine ta ce tana sane da cewa ba za ta iya shiga ƙungiyar kawancin ba har sai an kammala yakin amma ba ta goron gayyata zai nuna wa shugaban rasha vladimir putin cewa ba zai cimma babban manufarsa ba na yunkurin hana kiev ta zama mamba a kungiyar nato hukumomi a najeriya sun faɗa yau juma'a cewa akalla mutane 100 wanda galibinsu mata sun bata bayan da wani jirgin ruwa da ke jigilar masu kasuwancin kayan abinci ya kife a kogin neja da ke arewacin najeriya jirgin ya ɗauko fasinja ne daga jihar kogi a kusa da kogin zuwa makwabciya jihar neja da safiyar yau juma'a lokacin da jirgin ya kife a cewar kakakin hukumar kai agajin gaggawa ta jihar neja ibrahim audu yana faɗa kamfanin dallancin labarai na associated press an tabbatar da mutuwar akalla mutane mutane takwas nan take lokacin da masu ninkaya na wurin suka yi kokarin ceto wasu fasinjojin in ji talbijin kasar ta channels yayin da yake ba da rahoton wani da ya shaidi lamarin hukumomi ba su bayyana musabbabin hatsarin ba sai dai kafafen labaran kasar sun yi zaton cewa jirgin da ya kwaso fasinjoji 200 ya ɗauki mutane ne fiye da kima yawan mutane fiye da adadi a cikin ababen hawa wani abu ne da aka saba gani a yankunan karkara a najeriya sakamakon rashin hanyoyi masu inganci lamarin da ke tilasta wa matafiya su bi wata hanya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla falasdinawa talatin a zirin gaza wadda galibinsu a sansanin nusrat ne da ke tsakiyar yankin a cewar ma'aikatar lafiya a yau juma'a bayan da wasu tankoki suka janye daga wani yanki da suka yi wa ƙawanya ma'aikatan lafiyan sun ce an kwashe gawarwaki goma sha tara na falasdinawa da aka kashe a arewacin nusrat daya daga cikin yankuna takwas da suke dauki da eh, sansanonin 'yan gudun hijira wasu tankoki dai sun ci gaba da kasancewa a wani wuri na sansanin kana hukumar ayyukan gaggawa na falasdinawa ta ce rukunin ma'aikatanta sun gaza mai da martani ga kiraye-kiraye da mazauna wurin suke mata waɗanda suka makale a cikin gidajensu ma'aikatan lafiyar sun ƙara da cewa an kashe sauran mutane ne a wasu sassa na arewa da kuma kudancin zirin gaza sai dai babu wata sabon sanarwa daga ma'aikatar tsaron isra'ila a yau juma'a amma ta faɗa a jiya alhamis cewa dakarunta sun ci gaba da kai hare-hare a wasu wurare da ake aikata ta'addanci a zirin gazan a ƙarshe 'yan ludu da maɗigo ko kuma 'yan lgbtq a ƙasar ghana sun fada cikin rashin tabbas akan wadda za su zaɓi a babban zaɓen ƙasar wanda za a yi a wata mai zuwa bayan da manyan 'yan takarar suka yi alkawarin murƙushe batun 'yancin 'yan ludu da maɗigo wanda ya ɗauke hankalin al'ummar ƙasar. babban aiki da ke gaban duk wanda zai yi nasara a zaben ranar bakwai ga watan disamba shine sanya hannu akan amincewa ko kuma kin amincewa da kudirin doka wadda majalisar dokoki ta tabbatar da shi a farkon wannan shekara wadda ta tanadi hukuncin ɗauri ga duk wanda aka gano mai ludu ne ko madugo. a ranar 18 ga watan disamba ne dai kotun kolin kasar za ta zartar da hukunci akan ingancin kudirin ta fuskar doka da kuma kalubaloli da kudirin dokar zuka iya fuskanta a dokance dan takarar jam'iyya mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa dr mahmud baumiya ya sha faɗin cewa zai sanya hannu akan wannan kuduri ya zama doka domin a hana masu wannan aiki aiki gudanar da harkokinsu a cikin kasar yayin da babban abokin karawansa tsohon shugaban kasa kuma dan takarar jam'iyyar ndc wanda bai fito karara ya nuna zai amince da dokar ba ya ce akwai buƙatar ƙarfafa dokokin haramta ludu da maɗigo da kuma ayyukansu a cikin ƙasar inda ya zargi ƙasashen yamma da tallatar da aƙidar aure ko kuma mu'amalar jinsi ɗaya a ƙasar ta da ke yammacin afirka. baba yakubu makiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji 'yan kwanaki kawai da kaddamar da gyararriyar matatar man najeriya nnpcl da ke fatakwal ta kaddama ta dabaibaye sahihancin gyarar da aka ce an yi kan haka ne ma wakilinmu a yankin niger delta lamida abakar ya hada wannan rahoton inda ya ji ta bakin masu ruwa da tsaki ciki har da shugaban al'ummar anisa mai makwabtaka da shiyar matatar mr timothy mberi wanda ya ce is not a new refined product from the old refinery. Mr. Timothy Imbere yana cewa ne kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi karya matuka dangane da aikin gyaran matatan mai ta fatakwal. Ina shaida maka cewar man fetur da aka yi gwaji a baya-bayan nan wanda aka yi gwaji da shi san ba a Najeriya aka tace shi ba idan kuma matatar ta mai tana aiki gadan-gadan ya za a yi a samu tireloli hudu zuwa tireloli biyar kacal. Ni ina ganin cewa kamfanin kamfanin na mai bai shirya ba kuma kamfanin da ya baiwa kwangilar gyaran matatan mai ta fatakwal ba shine ya yi aikin ba. Technimon that was awarded this contract doesn't have even one single equipment on ground. One. Masana harkokin mai a Najeriya tuni suka fara tsokaci dangane da wannan dambarwa. Malam ya Babura ya yi tsokaci kan wannan lamarin. Kamar yadda suka faɗi waɗannan alƙaliman eh, daidai ne za a iya samun irin haka. Na aika ga akwai eh, diesel wajen lita miliyan biyu da dubu ɗari ɗari ɗaya da fetur miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da dai sauran da suka faɗa da haka. Amma abin takaicin wato gaskiyar magana lamarin harkar NNPC a yanzu wallahi kusan sai dai kawai dai ka tausaya mata. Abin da ya sa na ce ma haka lamarin nan na shugaba mai cikakken iko abu ne mai wahala gaske. 'Yan siyasa na tilas kai musu yadda suke so in ba haka ba sai su zo ba wai kawai su fitar da kai ba in aka fitar da kai a kulluma wani sharri duk wannan shi ke kawo abin nan. Shugaban rukunin kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL Mele ya bayyana cewa an gyara matatan mai ta Fatakwal kuma batun da wasu al'ummomi ke yi musamman waɗanda ke makwabtaka da harabar kamfanin mai na nnpcl ba gaskiya ba ne tuni aka karyata wannan magana a karara gyaran da muka yi fa ba kanikanci aka yi ba gyaran da aka yi na tabbatacce canje-canje da ba taɓa yi ba akwai injin da bai aiki ba tun da aka kafa akwai injin da ba shekara 27 ba su aiki ba duk an gyara su kusan wannan rifana yanzu ta zama sabuwar ba saboda ka ba mu da tsoron kasancewa wannan rifana tana aiki kullum saboda ka ba mu da abin da za mu ce illa iyaka mun wa Allah muna wa Allah godiya mun san zai biya mu zai saka mana amci mana mutunci an zage mu an ba abinda ba faɗa ba amma karshe yau Allah ya kawo karshen shi kuma insha Allah abinda za a ce kina muna cikin farin ciki da ni da ma'aikatan NNPC da daraktocin kamfanin nan da kuma har da yan kwangila da suke yi shi ma mai magana da yawun kamfanin mai na NNPCL Musa Olufemisu ne ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa kamfanin mai na ƙasa wato NNPCL ya yi fatali da waɗannan bayanai haka kuma sanarwar ta ce man da aka loda duk a najeriya aka tace shi lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal najeriya to gaida lamido daga najeriya kuma sai ghana inda dan takarar jam'iyyar adawa ta ndc john mahama ya je yaƙi neman zaɓe a ɗaya daga cikin al'ummomi masu muhimmanci wato zangon nima da ke accra yayin da ranar zaɓe wato bakwai ga watan gobe ke gabatowa ga idris abdullah bako da rahoton Mr. John Dramani Mahama dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta NDC a jawabinsa ga al'ummar zangon Nima ya yi alkawarin sake gina babban titi da ya ratsa unguwar da kammala gina babban kwata da aka fara shekaru da dama ba a kammala ba idan ya yi nasara a zaben bana. Aikunan da da muna yi muka bari ofis sun bari duka sun aje na tuna da nima gata mamobi nima gatan da da muna yi gashi an bari amma na sani ndc za ta ci nasara ta komo mu zo mu yi muku gotan ga mu kare da ya dare na bi kan hanyar ku ga nima highway haka kuma john mahama ya yi wa musulman ghana alkawari idan mun so za mu rage kudin zuwan haji dan da kowanda ya yi niyansa ya je hajji eh, eh, ya samu sautin shi ya da musulmi mu ma mu samu holiday don shi ya kafa muna holiday biyu guda na fitr guda na idul ada ezu eh, amma mun gani kaman na ido fitr na akwai damuwa kadan don shi ka duba cikin manifesto mun sa wani abu ciki saboda ana kwance azumi a yi sallah ana duba wata ne tukuna a yi don shi warin suna gani su kwance yau su yi sallah warin su ba su gani eh, su kwance gobe su yi sallah su don shi ndc mun rubuta cikin manifesto kama idan mun zo holiday na idul fitr na za mu yi shi biyu ne idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris yanzu kuma lokaci ya yi da za mu za ku gefe guda hasa mai na kaina ya gabatar mana da shiri na gaba mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba ainihin tsarin da 'yan ta'addar lakurawa ke bi wurin aiwatar da aika-aikar su a wuraren da suka mamaye. Tom dan majalisar dokokin jihar sokoto daga yankin sokoto ta gabar inda ake fama da kalubalen barayin daji aminu Almustafa boza ya ce 'yan ta'addan nan wato lakurawa na haɗe da 'yan najeriya da ƙabilu daban-daban a zantawa ta musamman da abokin aikinmu nasiru adamu elhikaya a kan yadda lakurawa ke aiki aminu boza ya amince cewar sun samo asali ne daga kasashen ƙetare musamman mali kuma suna haɗe da sauran ƙabilu wato buzaye fulani da hausawa boza ya ƙara da cewar sukan yi magana da larabci inda akan fassara da harshen hausa kuma suna da'awar jihadi kamar da yadda 'yan boko haram suka fara dan majalisar ya bayyana yadda lakurawa kan hukunta limamai da ladanai da suka samu kuskure wurin yin karatu ko kuma ta ya kama ko kiran sallah kuma suka nuna su ba 'yan ta'adda ba ne suna aikin allah ne da farko nasiru adamu alhikaya ya tambayi aminu boza shin menene bambanci tsakanin lakurawa da sauran 'yan ta'adda na yau da kullum irin su bello turji abin da an bambanci lakurawa da sauran 'yan ta'adda su ga kurawa wato su 100% addini na suke bisa gare shi za su suna nan yanzu haka ƙauyukan nan za su su isko liman sai su ce to shi ladan yi kama. wani kama in bai daidai ba da naunan za su ba shi kashi su ce kuma sai ya iya shi liman a ce ki hudu ba da naunan hudu ban nan iya kuskure shi ma su ba shi kashi wani karatun fatiha ya su ga kuskure kuma su doke shi za su zo kuma su isko dabbobin mutum in dabba ka ta kai nisabin zakka su cire maka zakka su kama da masu da'awar jihadi kenan ko wani abu su da ma ishu na jihadi ne da masu kai tun da in zuba zo za su tara mutanen gari sai su yi hudu ba sai su yi hudu ba ina fatan su ci gaba da sai su kai karshen hudu ba nan su dawo su wa mutane wa'azi ba sun kara wa'azi su ce kuma su ba su taba kowa ba su a kowa komi ba su ci zai kuma su dai abin suka so a koma ga Allah saboda akwai tsara na tashi a kirama akwai kaza akwai kaza akwai kaza to ka je da salon nasu abu hikis na biyu kuma suna fara da yan ta'adda da wani sai in kun taba su su ko sai su taba su kuma gaskiya suna da heavy weapons dan makamansu sun yi dunnan su bayan daga mali suka taho akwai mutanen mali akwai hillani akwai kuma hausawa cikin su akwai buzaye cikin su tunda in ka duba akwai wanda suna da gashi har bayan su kuma sun haɗe kuma suna haɗe da hausawa tunda an suka zo suna wannan abin sun suna yaren su ai hausawa ka ka translation da maganganun su kai ko wanda suna jihar ne sai suna fassara mutane suna larabci suna hillanci suna kuma wani yare wanda ഇവ നമുക്ക് കേസല്ലാതെ gaskiya ba mu har yanzu ba mu ji da an ka ce sun fasa shago ba ko sun kashe yan nasar in banda wanda an ka yi keki amma dai wanga dai mu ba mu ji shi ba sai kwata wallahi a takaice dai suna da amfanin su amma suna wuce gona da iri ne kawai wallahi na kai ba su da wani amfani wanda kaga ai su wata akida ta a gare su wanda aka daban wanda suka sa su sa mutane da only tin dai ita dai gwamnati ta tashi tsaye tunda ai kaga last time akwai jami'an tsaron mu wanda a gudu sun ka taso har tare da kantoman lokacin gamman kaga sun zo suna kan hanya sun bude musu wuta sai ta ce mana wasu jami'an tsaro so mu ma dai Allah na hishe shi amma dai gaskiya sun so han halibe su kaga wani nau'in ta'addanci na daban kuma kuma kaga suna na yanzu ƙara yawa ɗaya suka yi ƙara yawa kawai suka yi kuma suna da dabbobi Kuma mm. yanzu ka zo cire maka zakka suka yi da kansu ha ka ah. cire zakka da kansu sai ka haɗa cikin dukiyarsu. Oh su ne masu cin zakkar kenan. ka cire zakka da kansu eh. Wato dai tafiyar dai gaba ɗaya dai ba ta alheri ba ce da yan ta'addan da waya. Wallahi wallahi babu alheri cikin tunda akwai haƙidodi da suka sawa na biyu kuma kaga suna nan suna ta ƙaruwa. To kaga suka yawa ba musamman wasu ba shaye eh, kaga suna nan da yawa yanzu suna nan wallahi kullum sai sun kara yawa to kaga misali in sun ka taru sun ka yawa sosai kaga ba mu san me wasu ba misali ko sai da kaga ko ISIS ai kaga da ISIS da Boko Haram kaga ai duk da kadan kadan sun ka fara kada kai ga kafa tuta kenan kaga duk irin sun kai yawa sokoto ɗai in Allah da dabar da an sokoto wallahi baka kirga dabobin da an zawara na yi baka kirga su yanzu to ko na kuna ga an ka bar su to kaga yawa za su to su kuma da suke da bambanci wallahi na kuna nan duk makamai su manya ne dukkan su wallahi manyan makamai gare su tunda kaga duk makamin su na sojojin Najeriya in gwamnati ta tabbata sun kai yawa ko Allah ɗai sa abin da zai faru sai an ƙara ninka ƙwazo wajen wallahi sai an ka kira nombobin su suna suna gaya maka ga suna cikin ƙauyen su suna suna nan da cikin ƙauyuka su suna abubuwa kuma wallahi suna na cikin ƙauyuka yanzu haka magana gar da kai ƙauyen tangar da ƙauyen guru duk suna na wuraren nan limamai da ladane dai sun fi shiga hatsari ah, wallahi tashi suka ba mutum tashi wallahi ba To madalla. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokin aikina Nasiru Adamu El Hikaya, Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Hassan da tawagarsa yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa lambar da za a kira ita ce sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan maudu'in da zai zaɓa da kansa ba mu da wani takamaiman maudu'i yau kofa buɗe take To da alamar akwai kira daga Nasarawa, muna jin ka na Nasarawa. Eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. alhamdulillah suna tare da babawa mai awo na cikin garin Muna jin ka babawo. Yawa kamar yadda eh, kamar yadda eh, manya irin abubuwan da suke faruwa a nan bangaren arewa muke so in kira ga dattawan arewa. don Allah su duba halin da kasar na yake idan girman Allah su taimaka su haɗa kansu gaba ɗaya wato in ba haka ba fa in ba ta hada kansu ba fa tsakanin Allah ana ganin wannan abu kamar wasa kamar wasa abubuwan nan zai zama wani iri muna kira gare su don Allah su yi gare su hada kansu ga baki da su samu shugaban kasa magana kashe kashe da wasu hana noma da ake yi wannan tsarin nan gaskiya tsakanin Allah ana da ƙasar da arewa ne sai da ka da yaro Allah ubangiji ya fa ba su eh, haka na gode to mun gode da shawarar ka da ka bayar da fatan eh, za a yi aiki da ita bari mu je Borno wake to da alamar da layi na borno eh, ya katse to kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take mutum ya kira ya bayyana ra'ayinsa kan duk wani abin da zai amfani kowa to bari mu je muka tsinan duk kowa ke kan layi a katsina. tsina To alhamdulillah suna na ya kuma da cibiyar dajin taɓalli karamar hukumar Musawa da ke jihar Katsina. Muna jinka. to ubangiji Allah ya kara daga darajar wannan gidan rediyo kuna ilmantar da mu kuma kuna kara mana wayar mana da kai a wannan gidan rediyo amu to kara yi wa mu addu'a ubangiji Allah ya ba su sauke nauyin da ke kan su namu talakawa a kan su damar da aka ba mu lafiya da ku to mun gode sosai mu kuma bari mu je mu gusau kusa da kai gasol gasol bari mu je mu gasol Wake kan layi a gasar? To muna jinka Muna jinka ka Malam Ibrahim. Ni dai ina jira ne da gwamnatin tarayya da sanatocin Haruna Manu Central Zone da sanatan Muri da Allah taimaka gyara mata hanyar mu. Ta da su tashi daga Numan zuwa Bukari. Gaskiya mun kan sai ta Allah. Ga wata gada nan da ta lalace. to da fatan hukumomi za su ji wannan koke naka bari mu je mu nasarawa wake kan layi a nasarawa to muna sauraron ka amma ka daga murya abinda an ra'ayi na a game da magana da Allah kurawa din nan gaskiya kamar da gwamnati a ɗauki mataki a kansu domin fara kadan yawa har abin ya yi ko yanzu wallahi in ba a ɗauki mataki da ya ƙarfi to akwai alamun za a samu damuwa to kamata ake irin wannan abu na bullowa a ƙasa ba kuma a kewaye a To da fatan hukuma za ta ji, bari mu je ga malami na gaba. Muna sauraron ka. Ci gaba Kaduna, ci gaba. wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam suna na sirari ya fitakar daga anto kalmar kumar ku a jihar kaduna to sirari muna jin ka muna kira ne ga gwamnan jihar kaduna da ya taimaka a zuwa mana titin da suka tashi daga tushen waje zuwa primary school central da kuma daga madabu zuwa kar shanu a taimaka a zuwa mana su saboda mun zaɓe su na gode to mu ma mun gode da fatan ah, mai gida gwamna ya ji ka kuma bari mu je mu maiduguri wake kan layi a maiduguri wake kan layi a maiduguri to to to to da alamar da layin malamin na maiduguri ya katse bari mu je to abuja wake kan layi a abuja assalamu alaikum alaikum salam kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar hukumar mulkin Bodin ga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Na kira ta nan cikin birnin Abuja DJN albasa ne. To ci gaba. To ni zan yi magana irin lafuran da an sun faru a jihar Sokoto. To muna tun da shugaba ko mu ce gwamnatin jihar Sokoto irin alƙawarin ta ɗauka na cewa za ta magance matsalar tsaro a lokacin take neman wannan shugabanci. to muna ƙara tuna mana cewa ya kamata wannan alƙawarin ta yi mu ɗan sokoto mu ga an cika mu na abu musamman gabas ta sokoto yadda abubuwan da ke faruwa da fatan gwamnati za ta je wannan kira na mu. to mun gode kuma da fatan gwamnati za ta saurare ka bari mu je mu nasarawa. bashir tera kuma da zaman lafiyan bare bari. muna jin ka malam nasarawa. muna cike da farin ciki a dangane da gyara matakan mai na fatakon da gwamnatin najeriya ta yi wannan abin a yaba ne kuma muna fatan hakan da sauƙaƙa a manchester da ma sauƙin rayuwar da yan najeriya suke ciki da shi da ke layin da zaman lafiyan da daga ranar lafiya. To mun gode maka mun gode ma kowannen ku da ya kira ya bayyana ra'ayinsa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu wanda yanzu nan za mu gabatar muku wato shirinmu na ƙarshe kenan labarai ministan harkokin wajen kasar ukraine ya yi kira ga takwarorinsa na kungiyar tsaron nato da su baiwa kibu gorin gayyata zuwa wani taro a birnin brussels na kungiyar kawancin tsaro na kasashen yammacin duniya a cewar wata wasiƙa da kamfanin dalancin labarai na reuters ya bankaɗo a yau juma'a wannan wasikar dai ta nuna yunkurin ukraine na sabunta ta wurin ganin ta samu gayyata zuwa kungiyar tsaron nato hukumomi a najeriya sun faɗa yau juma'a cewa akalla mutane 100 wanda galibinsu mata sun bata bayan da wani jirgin ruwa da ke jigilar masu kasuwancin kayan abinci ya kife a kogin neja da ke arewacin najeriya wani farmaki da sojojin isra'ila suka kai a cikin dare ya kashe akalla falasdinawa talatin a zirin gaza wanda galibi 'yan sansanin nusrat ne da ke tsakiyar yankin a cewar ma'aikatan lafiya a yau juma'a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba ya ko makeri da ya tani gabatar da shirin da producer mu Fiona Landudu Mayi da kuma injiniyan mu na yanzu lops ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.